inda sakamakon zaben wannan shekarar na 2023 ke gudana za a kuma muku yadda kowane takara ya ci da jihohin da ya ci to a halin yanzu dai a suya jibuwar ahmad tinubu shine a kan gaba da kuri'u miliyan shida dodon dubu ɗari uku da ɗari takwas da hamsin da hudu kamar yadda jaridar daily trust ta bayyana sai wanda ya biyo baya a wanda ya biyo na uku shine peter obi da eh, talatin da biyar da da sai kuma wanda ya biyo na hudu ya biyo musa fox da biyar da sai dai gani ake cewa ba ɗajen za a yi sake shi saboda saboda a halin yanzu dai atiku shine na biyu amma kuma ya fi a asiwaju bola ahmad tinubu cin jihohi da yawa a inda shi a tiku ya ci jihohi guda tara amma shi kuma bola ahmad tinubu da apc jihohi takwas ya ci kwata sannan labour party ya ci jiha hudu shi kuma mai nnpp wato rabiu musa kwankwaso ya ci jiha guda ɗaya to wannan zaɓe dai na wannan shekara ya zo da wani irin murɗa-murɗa wanda ake ganin cewa watakila sai ya kai ga zagaye na uku saboda yan takarkaru kowa ya kawo jihohin da ake bukata 25% na jihohi da ake bukata kuma sannan ga kuma tarin kuri'u da kowa yake da su to sai dai wasu suna yin korafi wasu ejen na, na irin su Labour Party da PDP da dai sauransu suna kawo ƙorafi a kan sahihancin shi wannan zabe da aka yi da kuma yadda da basu ba da lambobin waɗanda suka kaɗa kuri'a na jihohi daban daban irin su Ekiti. To wannan ke nan, na subscribing a maza liking a share domin kawo muku final result. Idan an jima ne zamu kawo muku result na karshe tunda yanzu akwai sauran jihohi guda tara waɗanda ba su kawo nasu ba. da sun kawo sauran gwatar nan za a bayyana waye lashe shugaban kasar Najeriya. Ka dana wa subscribing, kai mana lakin ka yi kai ka yi following dinmu domin ka ji waye ya lashe zaben wannan shekara ta 2023. Mun gode.